Masu sauraron yau da gobe shirin matasa Assalamu alaikum da watan duk kunanan lahiya da wannan yammacin talata biyar ga watan Janairu. Kuna jin mu yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma ta rediyo amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila kabiru Fagin tare da Halima Jumrau. Kwanakin baya, Dr. Muhammad Sagagi ya yi cikakken bayani akan shirin mafita wanda hukumar ƙasar Birtaniya ta raya ƙasashe masu tasowa wato DFID ta bullo da shi a Najeriya domin taimakawa matasan arewa kimanin 68,000 maza da mata masu wadatar ilimi da masu karancinsa. Su matan ya za su ci moriyar wannan shiri na mafita ko yaya tsarin koyar da su yake. mata ne za su koya musu sana'o'in matan da kuma yawanci suna unguwarsu To kwanan nan masana da malamai suka shirya wani gagarumin taro a Kano akan mahimmancin ilimin mata. Farfesa Aisha Ismail ta Jami'ar Bayero na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wajen taron. Gobe fa ita ce mace a cikin gidanta, gobe ita ce uwa, ita za ta yi tarbiyya. Kowaye da ni da kai da shugaban ƙasa da gwamna duk daga kan cinyar mahaifiyarmu muka tashi Ƙungiyar zumunta ta haɗin kan 'yan arewacin Najeriya a nan Amurka da Canada ta yi wani taro a kwanakin baya. Daga cikin bakin da suka gabatar da makala akwai Hajiya Naja'atu Muhammad wadda ta yi bayani akan ci gaban ƙasa ta fuskar matasa. bayan da za a yi kowace ƙasa a duniya ta ci gaba idan ya zamana cewar matasa ba su da ilimi ba su da yadda za su yi idan matasa ba su da gobe to ƙasa ba ta da gobe tunda ba za a ba ilimi muhimmanci ba maganar najeriya ta ci gaba ƙarya take ba wannan maganar a gabanta sai an canza wannan ra'ayi A filin matasa masu basira, shugaban kungiyar matasan Arewa masu neman farfado da martabar noma, Suleiman Salisu, zai gaya mana hanyoyin da yake ganin za a iya bi a ja ra'ayin matasa su koma noma. Sai kuma amsoshin tambayar mu da muka yi muku ta Facebook, ku biyo mu ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Ganin cewa matasa da dama na kyamar sana'ar noma. ga Komarar Suleiman Salisu shugaban kungiyar matasan Arewa masu neman horhodo da martaban noma a yankinsu zai gaya mana hanyoyin da ya kamata a bi a tusa ma matasa sha'awar yin noma a zukatansu ga hilin matasa masu basira. In ana so matasa su karɓi shi aikin gonan ma musamman shine ma'abota ilimi a kan bincike su kansu ya kamata gwamnati ta ba su muhimmanci saboda yanzu an maida su a gefe abubuwan da suke bukata na wanda za su gudanar da ayyukansu musamman abin da ya danganci dangin kuɗi za ki ga ba a ba su abubuwan da suka kamata shi yasa yau manomi bai san me ya kamata ya noma ba sannan kuma idan ya cire wa zai siya to kin ga manomi yana buƙatar a samu mashi kasuwa galibin noman da ake yi yanzu manomanmu suna cikin wahala saboda yau idan ka cire amfanin gonanka kila wa da ne kila ka saida shi ko kai asara to shi yasa ke ga matasa ma ba su sha'awar aikin gonan gaba ɗaya wani yau idan ka ce mashi manomi kuna iya ɗaukan gaba da shi wani ma an raba ku wannan tunanin muke kokari mu ga mun canza ma matasa mu gwada musu yanzu aikin harka aikin gona harka ce mai mahimmanci kwarai matasanmu a arewacin ƙasar nan ina tabbatar maki 70% ba su da aikin yi ko kuma 75 eh, kashi 75 ba su son kuma aikin gonan nan saboda gwamnatocin jihohi da ma na tarayyar filfil azal tun farko sun juya mu harkar baya to shine muke muke kira da su gwamnatin da kuma matasan su zo su karɓi harkar su kuma gwamnati ne ya kamata su yi yadda za a samu tsari mai kyau kuma matasa mata da maza su karɓi aikin shi aikin gona da mahimmanci to wannan su ne abubuwan da muka sa a gaba wajen sauya tunanin matasan da kuma nuna ma gwamnati abin da matasan suke suke bukata da kuma masu hannu da shuni mu gwada masu matasan nan fa sun shirya akwai wani shiri da muka yi kwanaki a jihar kaduna wanda matasa suka fito ranar abinci na duniya sha shida ga watan oktoba shi ne na farko karo na farko da aka taɓa yin wannan taro a arewa muka kira mambobin mu gaba ɗaya wanda suke sha'awar su koma su koma gona mata da maza sama da mutum dubu daga birane da ƙauyuka haka aka fito muka haɗu muka yi gangami musamman muka tashi muka je har gidan gwamnatin jihar kaduna mu gwada ma shi ne girma gwamna ga matasan arewacin Najeriya da na jihar Kaduna suna sha'awar su koma aikin gona. Shi yasa a ranar muka yi rubuce-rubuce irin matsalolin da ke da akwai aikin gona ga gyararrakin da muke so a yi. To kin ga wa'annan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muka sa gaba wajen tunanin tunaninsu yadda za a samu matsaya mai kyau zuwa ga insha Allah. A Bani man ba ko da ban noma Bani man mai in rika kalmata man ko ban noma Bani man mai in rika kwashe na man ko ban noma Bani man mai in rika hauyata mu ije ki bari gayya ka doka na doka zani in na in miƙe <laughs> A cikin iya rawa <laughs> Shirin mafita na, na tallafa matasan arewacin Najeriya takwas wanda hukumar kasar Birtaniya ta raya kasashe masu tasowa ta bullo da shi na daɗa kankama. Shirin na shekaru shida zai tallafa wa matasa maza da mata. Hajiya Jummai Baffa da Mahmud Kwari sun tattauna akan tsarin tallafa wa mata. za ku yi ma la'akari da sana'o'i na gargajiya na yau da kullum misali sun masa sun waina sun gurasa da makamantan duk an duba waɗannan amma kamar yadda na ce duk sana'ar da za a koyar za a fi son sana'ar da dama babu irinta ko kuma in akwai ta ma ana bukata fiye da yadda yau ana bukatar ƙari ko kuma tana, da mutanen da suke sha'awar amfana daga ita misali idan ko da akwai teloli guda goma misali unguwa amma kuma unguwar tana da girma sosai kuma akwai wanda suke kullum suke kawo su telolin sun faɗa mana misali cewa idan an kawo dinki maimakon a ce za su yi a sati daya a'a sai sun yi wajen sati uku to mun san cewa akwai bukata idan su ma mutane muka musu magana suka ce ai idan mun kai dinki wajen wance sai an yi wata ma kafin ta karasa to mun san cewa akwai bukata ko kuma wasu sai su dauki dinkin su su kai wata unguwa saboda ba irin dinkin ba wani irin wannan hikimar irin wannan dinkin saboda haka duk abubuwan da zamu ba wai lalle kawai abin da muka gani kowa yana yi ba sai da muka bincike muka ga waɗanne irin sanarwa ake bukata a waɗannan guraren kuma akwai masu koyar da su kuma akwai wanda za su amfana a kai Wajen yanzu idan kika same yarinya a makarantar islamiyya ko makarantar allo yar shekara goma sha biyar ta ce ga sana'ar da take so ka tabbatar da cewa eh, kuma eh, ta cika ka'idoji bayan eh, shekara ɗaya ko wata shida ta iya wannan abin da sauransu aka shekara kuma sai ta aure ta samu miji ya za'a <laughs> ai aure baya hana sana'a kamar a kasar hausa ma ba yarinyar da za a so a mata aure in bata da sana'a tun daga gida yara suke fara sana'a saboda iyayensu mata suna yi mm. duk tallan da suke a yawanci tallan abin nan iyayensu mata ne mata ne za su koya musu sana'o'in matan da kuma yawanci suna unguwarsu saboda haka yarinya koda ta yi aure a wani guri ne ko a wani gari yawwa misali yanzu aka dauke ta aka kai ta wani kauye a jigawa ko wani gari a katsina <laughs> to akwai abubuwa biyu na farko tukun dama mun yi akan cewa yaran nan za su koyi sana'o'i sana'o'in nan zai iya zama ko na wata uku ne ko na wata shida ne ko na wata tana ko na shekara misali wacce daman ta san ba zai wuce shekara ɗaya ba kenan muna fata ba zai wuce shekara ɗaya duk sana'ar da za a koya to duk yarinyar da za ta shigo ai idan dai har za ta aure wajen cikin wata uku kowa ya san cewa za ta yi aure wajen cikin wata uku duk unguwar duk dangi an sani saboda haka sana'ar da za ta koya ba zai wuce wannan lokacin ba idan dai har ta cika ka'idojin saboda haka za mu duba mu ga yanayin yadda zamantakewansu yake a wannan gurin akwai zancen aure misali akwai zancen yansu za su tashi misali idan ko 'yan gudun hijira ne akwai zancen cewa dai ba za su iya karasa wannan sana'ar ba sai a nemi hanyar da za a iya zama za su koyi sana'ar wanda za su iya gamawa da wuri duk waɗannan abubuwan ya danganta ga su mutane wanda suke unguwar ko wanda suke garin saboda da su ne za a zaɓi waɗanda za a ɗauka misali akwai abubuwan da yawa da mu ba za mu sani ba tunda mu daga waje muke baki ne a gurin amma yadda muka tsara yadda za a zaɓi waɗanda za a koyarwa dole da su mutanen su ko mutanen su da su za a yi saboda haka duk wanda kamar misali za ta yi aure nan da wata ɗaya ma ko nan da wata biyu an riga an sani za a ce wannan ba ta iya karasa wannan wannan horo ba saboda haka an san za ta tashi za ku shigo da masu unguwanni ne ko daga ta yi ko wani abu duka duk waɗanda suke da faɗa a ji a community ko limamai ne ko masu unguwanni ne ko malaman islamiyya da, da makarantun allo ne duk wanda su yan abin yan gurin suka nuna cewa su ne masu faɗa aji dole za su shigo ciki kun kiyasta cewa da adadi kaso na bisa ɗari za kuke fatan ku rage eh, raɗaɗin talauci a tsakanin mata misali a wannan cikin shekaru shida da za ku yi wani aiki wannan eh, tsari namu na sana'o'i ne da ayyuka duk da cewa idan mutum yana da sana'a dole za a ce eh, yanayin talaucinsa zai ragu amma yadda aka tsara tsarin abubuwan da muke bibiya su ne na koyar da sana'a da na samun abin yi saboda haka wannan shine muka muka fi mai da hankali akai yadda muka tsara cewa a shekara shidan nan za mu samu matasa wanda suka kai 68 wanda za su amfana daga eh, koyon sana'o'i kuma su samu ko aikin kansu ko kuma su samu an ɗauke su a aiki. kwanakin baya masana da malamai da masu hada ji a harkar bunƙasa ilimin 'ya'ya mata sun shirya wani gagarumin taro a Kano akan mahimmancin ilimin mata. Farfesa Aisha Ismail ta Jami'ar Bayero na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wajen taron. Wato abin da na yi ƙoƙarin nunawa a cikin takardata shine cewa ilimin yara mata yana da mahimmanci sosai kuma a duniya ma har yanzu ba a ƙoshi da yanayin yadda ilimin yara mata yake ba saboda balle kuma a najeriya balle kuma a arewacin najeriya to wannan shi ne nuna na nuna kuma mahimmancin ilimin eh, yara mata na kuma nuna eh, abubuwan da suke jawowa iyaye su gaza ko gwamnati ko al'umma yake kawo nakasu ga ilimin yara mata sannan kuma me al'ummomi ko masu ruwa da tsaki za su yi su taimakawa ilimin yara mata kamar gwamnati kamar masu girma masu martaba sarakuna kamar su iyayenmu malamai kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu da su kansu masu taimakawa donor partners kenan da kuma mu kanmu individual citizens me za mu yi mu ɗabbaƙawa wa ilimin yara mata Akwai ilimin yara mata nan yana da nasaba ne da kiwon lafiyarsu misali ta da misali ake samu sha'anin mace-macen mata yayin haihuwa ko renon yara da makamantansu akwai alaka ne? alhamdulahi akwai alaka ai idan muka ce ilimin yara mata abinda muke magana shine cewa ita wannan yarinyar da za muke maganar ya kamata ta je makaranta gobe fa ita ce mace a cikin gidanta tana da miji gobe ita ce uwa ita za ta yi tarbiyya kowaye da ni da kai da shugaban ƙasa da gwamna dufa daga kan cinyar mahaifiyarmu muka tashi to abinda muke magana shine a ba wa yarinyar nan mace ilimin ingantacce shine wanda za ta yi wa 'ya'yanta tarbiyya za ta kula da iyalinta da mijinta da iyalinta za ta kula da za ta kula da lafiyarsu za ta kula da harkar karatunsu da zamantakewarsu saboda dai dole daga kanta yake farawa kuma an mun kalli al'umma ai daga cikin gida yake farawa ita kuma wannan ita ce fa shugabar ita ce shugabar gidan to idan ba ta da cikakken ilimi za a samu matsala a wajen zamantakewa a wajen shi kan auratayya da wajen kula da yara abin da muke faɗa kenan saboda haka kaga kuwa akwai nasaba akwai alaka ita kanta duniya ta fahimci cewa sai an tabbatar da ilimin yara mata sannan za a samu ci gaba mai dorewa da kuna koyarwa da bincike eh, da nazari misali ban sani ba ko kun hango ko kun gano dalilan da suka sanya wannan kiraye-kiraye na ilimin mata yake tafiyar hawainiya musamman a nan yankin akwai abubuwa da yawa da suke kawo wannan tafiyar. ɗaya dai akwai matsin rayuwa tattalin arziki akwai shi kan shi eh, ɗabi'ar iyaye da al'umma akwai juyayyar fahimta da wasu suke wa addini musamman addinin musulunci juyayyar fahimta ce don kuwa addinin musulunci bai hana yara mata su karatu ba shi ya ce eh, kowa ma ya karatu wajibi ne saboda haka akwai wannan akwai shi kan shi su kansu makarantun da yaran za su je wani sa'in suna can nesa wani sa'in suna can lungu wani sa'in ma babu kayan aiki wanda ya kamata da sauransu a daidai lokacin da profesa kuke ta wannan kiraye-kiraye a dinga sa mata su dinga yin makarantu suna yin ilimi da makamantansu a hannu guda kuma ana fuskantar kalubale na yunkurin ci musu zarafi wanda haka ke barazana da kashe gwiwa ga iyaye su kyale yara su yi karatun a nan me kamata a yi Ah, alhamdulillah ni in ka ci gaba da tambaya kullum zan ce maka shi dai wannan ilimin yaran matan shi ne duk zai warware wayannan matsalolin saboda idan tana da ilimi ta san yadda za ta kare kanta ba wai ta kare kanta na kokawa ko wani abu ba amma ta san inda ya kamata ta shiga ta san yadda za ta idan ta fahimci akwai matsaloli a tare da ita wanda za a ci mata zarafi ta san yadda za ta yi da sauransu duk ilimi zai bata wannan in ana maganar tana shekarun bakwai takwas ita kuma ita ce ai uwar uwarta ai ta mahaifiyarta ai ta zama tana da tana da ilimi shi yasa na ce maka in na yi maganar ilimin yara mata ina kallon ita matar da take za ta zama mace a gida ina kallon ita uwa ka gane saboda haka idan na yi maganar ilimin yara ba ita yarinyar da yanzu ita take a yarinya kadai ba har ita uwar koma da kakar saboda haka kaga ita uwar za ta san yadda za ta yi kawai ba za ta ɗauki yarta ta miƙa mai gadi ta ce ga ta nan ta zauna ta yi wasa ba ko kuma kawai ba za ta yi eh, kariya a cikin gidanta kada wasu su shigo wadda ba maharamanta ba maharamai a cikin gidan ko kuma ta bari yaranta da ita mace don wannan dan uwanta ne ta hada su su yi abu eh, tana ganin ai ba wani abu bane duk ba nan abubuwan suke faruwa ba ko ba haka ba saboda haka ai za ta zama mai kula a cikin gidanta ilimin ne zai bata wannan ta zama mai kula ba za ta ci ai ba komai ai dan uwanta ne da sauransu ba ina fata an fahimta kasar mu lafiya. kasance ta hoyi magana ko sosai sosai haka ake a ce ai dan wanta ne daga nan sai ya musu tsiya ya lalata musu ya shigo ya zauna a ce ai irin kinga irin kannan miji a tattara su a gidan nan duk daga nan wallahi ni da ina ga ba addini bane a sosai ba abinda ma saboda ba muharramai bane ba to kin gani to a lokacin da muharramai ne kannan miji kannan miji kanin <laughs> miji kanin mijinka kanin mijinka saboda wanda wani abu bai iya shiga wanda aure bai a kai kai kai kai kai Allah baki haƙuri Allah baki haƙuri kina da gaskiya in waya mutu kani zai iya ci gaba. <laughs> a lokacin da kungiyar haɗin kan 'yan arewacin Najeriya na Amurka da Canada wato kungiyar zumunta ta yi wani taro a watan Nuwamba a nan Washington. Ta gayyato Hajiya najat Muhammad wadda ta gabatar da makala kan ci gaban ƙasa ta fuskar matasa. Bayan ta gama gabatar da makalar sun tattauna da abokin aikinmu Mahmud Lalo. Eh, abin da na gabatar shine ana maganar wato ci gaban ƙasa ta fuskar matasa so bayan da za a yi kowace ƙasa a duniya ta ci gaba idan ya zama na cewar matasa ba su da ilimi ba su da yadda za su yi idan matasa ba su da gobe to ƙasa ba ta da gobe don yara aka ce su ne manyan gobe to abin da nake ƙoƙari in nuna mutane shine wato ita kanta al'umma wato uh, eh, kimata da ɗaukakarta ya dogara ne da irin tarbiyyar da mace ta bayar saboda ilimin farko da kowane ɗan adam yake samu daga gurin uwa yake samu to idan ya zama na cewa uwa kuma nauyi ya yi mata yawan da ba za ta iya kula da al'umma ba to za a samu mishkila Miskilar ita ce kaga yanzu ni na yi aiki misali a dialog dialogue committee wato na sasanta a tsakanin ƙasa da boko haram mafi yawan yaran da ake amfani da su wato suke fita wannan ta'addancin yara ne waɗanda babu uwa tare da su yara ne yawanci marayu ne yara ne waɗanda aka raba su da uwa tun suna ƙanana an jefa su titi suna almajiranci yara ne waɗanda saboda talauci da rashin uba tare da su da rashin ciyarwa da rashin ilmantarwa ya sa suka lalace akwai yara da yawa waɗanda aka ma ɓata su a cikin tsangaya to saboda haka abin da nake ƙoƙari in ce shine ya kamata a ilimin mata ya zama ya inganta ilimin da karan kansa a najeriya ya riga ya gama lalacewa yanda sai ka ga yaro an sa shi a makaranta ka ga uwa ce ita za ta je ta nemo abinci ita za ta nemo kuɗin makaranta ita za ta yi raino ita za ta wanke-wanke ita za ta dafa abinci ita za ta yi komai ita kadai ba tare da namiji ba kuma ita za ta je ta nemi yadda za ta ya'yanta su samu ilimi duk da ita cewar ma jahila ce to ban da haka idan yanzu halin yakin da muke ciki in ka ɗauka za ka ga mafi yawa ubanni sun gudu sun bar mata idan ka je inda ake kula da wato mata waɗanda suke gudun hijira za ka ga mata ne kaɗai da yara don yawanci iyaye mazan duk sun gudu sun bar matan saboda haka abin da nake ƙoƙari in ce shine tun da ubangiji ya ɗora ko kai waye ko kana so ko baka so ilimin farko da zaka samu ko kai ne sarkin wani ina a duniya ilimin farko da ka samu daga gurin uwa ka samu saboda haka idan maza suka ci gaba ko al'umma suka ci gaba da ɗaukan cewar mace sakarai ce mace dabba ce to hakika mace ta fito da dabbobi da sakarkaro don ilimin farko da zaka samu daga gurin mace take maganar ita ce 'ya'yan mahaukaciya mahaukata ne 'ya'yan jahila jahilai ne idan ba an ilmantar da mata ba kuma ilimi mai kyau ba yanda za su samu sana'ar da za su kula da 'ya'yansu da al'umma ba to al'umman nan kar ta sa rai da ci gaba kina ga ina mafita yake a cikin wannan lamari da ke mafita ita ce kaga na farko kullum abin da nake faɗa ba mafuta sai ta harka ilimi amerika ɗinnan da kake gani ilimi ne ya mai da ita yadda take yanzu duk duniya ilimi ne ko ilimin yanda za a yi gini ko ilimin yanda za a yi titi ko ilimin yanda za ka yi aikin likita duk wannan ilimi ne saboda haka ba kana tunanin ilimin yanda za ka tsara ma ƙasarka ilimin yanda za ka yi ɗaikin 'yan sanda saboda haka idan ba ilimi najeriya ta manta kuma ba a ɗauko hanyar ba kaga ilimin farko dai ya fito ne daga uwa wannan kuma tana cikin bala'i da ƙangi na talauci da jahilci ilimi na biyu zai zo ne daga gwamnati akwai makarantun gwamnati da yawa da na je a nan america da na gani wato ni kaina na yi makarantar gwamnati a makarantar gwamnatin nan lokacin da muka yi makarantar gwamnati muna primary school har zuwa secondary school turawa ne aka ɗauko suke koyar mana gwamna ne zai sa a je kasuwa a kamo yara daga kasuwa masu talla ko almajirai a banka su a makaranta ta kwana dole don hakkinsu ne a lokacin ba su san hakkinsu ba amma a yau kai kake neman ilimin amma gwamna yana can yana sharholiyarsa bai san eh, shi kansa 'ya'yansa ba za su shiga makarantarsu ba ni lokacin da ne makaranta muka yi primary da secondary da mu da 'ya'yan gwamna da 'ya'yan kwamishinoni ga mu ɗaya amma yanzu ba haka ba ne ka gani saboda ba ilimin mahimmanci ba to tunda ba za a ba ilimi mahimmanci ba maganar najeriya ta ci gaba karya take ba wannan maganar a gabanta sai an canza wannan ra'ayi wannan shirin yau da gobe. Yana ba da wuta. Sosai. <laughs> <laughs> me ta ce ma da akwai me ta me ta ce ne ma ta ce ta ce mm. menene ƴaƴan mahaukaciya mahaukata ne ƴaƴan jahila jahilai ne to tunda uwa ita ce makarantar farko ko sosai sosai kamar yadda professor Aisha Ismail ta ce ne mm. ta ce da sarki da shugaban ƙasa mm. da da Mahmud Kwari da ita da eh, gwamna <laughs> ma da ke da ni eh da ni da ke da a cinye mu ayyan mu muka taso gaskiya <laughs> yawa to a dandalin na tattaunawa da ku a Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya za a kawar da talauci daga cikin al'ummar da ba ta da koshin ilimi ga amsoshin ku Hanya ɗaya mai sauƙi ta kawar da talauci cikin al'ummar da ilimi ta yi musu ƙaranci shine a wayar musu da kai ta hanya mai sauƙi domin bunƙasa noman rani da damuna. Haka zalika a kuma nuna musu yadda ake yin kiwon kaji, kihi na zamani domin bunƙasa tattalin arzikinsu. Amma duk wannan ba zai yiwu ba sai gwamnati ta tallafa musu kuma ta sa musu ido. Idan aka yi haka talauci zai kawa tsakaninsu. su. haka kuma arziki zai yalwatu zaman banza zai ragu dogaro da kai zai karu yawan sakin arme zai ragu komai zai daidaitu tsaro zai samu sako daga anwar muhammad gaidam ta hanyar nema musu ayyukan yi ko tallafa musu wajen harkar sana'o'insu misali yin noma ba sai ka yi karatu ba kamar mu a bajoga sarkin nomanmu ba dan boko ba ne amma babban manomi ne yana noma ɗimbin amfanin gona don haka tallafawa ce za ta kawar da talauci a cikin al'umma. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka. Gaskiya ba yadda za a yi a kawar da talauci daga cikin al'ummar da ba ta da ilimi, domin ilimi shine ginshikin ci gaban kowace al'umma, sai da ilimi ne za a san hanyar da za a bunƙasa harkar noma, sai da ilimi ne za a iya yin aikin gwamnati ko sana'a. Muddin al'umma ba ta da ilimi a cikinta, ba a ma zaton talauci zai kawo a gare ta. Kiran mu dai ga gwamnati ta bunƙasa harkar ilimi, insha Allahu duk wata matsala da al'umma ke fama da ita za ta kau. Sako daga Comrade Zakari Y Adamu Kwantagora, shugaban kungiyar a taimaki al'umma Club Jihar Nija. Gaskiya ilimi dai kan muhimmin abu ne a rayuwa da ke haskaka rayuwar ɗan Adam. sannan kuma gaskiya abu ne mai matuƙar wahala a kawar da talauci a cikin al'ummar da jahilci ya yi musu katutu a rayuwarsu sabili har yanzu akwai wasu al'ummar da ke kyamar karatun zamani a ƙasashenmu na afirka misali ta yaya za a kau da talauci a ƙasar da talakawanta sun ƙi su je su rajistar shaidar zama ɗan ƙasa ganin cewa gwamnati na kasafin kuɗinta ne tare da la'akarin yawan jama'ar 'yan ƙasar sako daga abdulwahab haladu zarma hina Hanyar da za a bi a ganina ita ce a bunƙasa harkar noma da kiwo, sako daga Mohammed Abdulhamid Das. Ta hanyar samarwa da jama'a aiki, kamar aikin ƙarfe, tunda basira aikin ƙarfe yake so, ba wai ilimin zamani ba. Ta haka kakannin kakanninmu suka samu suka gudanar da rayuwarsu a shekarun baya, sako daga Mubarak Arafat Jibril. sai shugabanni sun cire son rai sun yi aiki tsakani da Allah sun bauta ma talakawan Najeriya. Sako daga Sani e Sani. Yau da gobe, a gaskiya ɓangaren talauci daban, haka ma ɓangaren ilimi daban. Al'umma tana ci gaba ne idan an inganta mutanenta da ilimi, shine har za su yi tunanin hanyoyin rabuwa da talauci. Sako daga Najiya Usman tifuntuwa. Jamila, mm. ni ba amsoshin nan da muka bayar, kin san me ya dauki hankali na? Kin san ni nake shirin noma. Eh. amsa baffa haruna bajoga wanda ya sarkin noman bajoga ba dan boko ba ne amma eh. wallahi da, yanzu zai dage ya nemi ilimin wallahi zai ga mamaki Sosai. da amfanin da zai samu zai ninka wanda yake samu wanda yake ba tare da ilimin ba ninkin ba ninkin kin san me ya kamata ya ni yanzu mm. da da masters din da komai na kasa sanin yadda zan yi noman kawai mint noma kike so ki noma nake son mint mint mint da zan saka oh ganyen nan mai kamshi mm, na'ana na'ana <laughs> eh. to shi nake sanin a Najeriya kuke ta na amu Nijar na'ana a ce oh. eh duk amma duk ɗayan ke eh shi nake so fa kawai amma in dai kika bani abu to zai mutu ban iya <laughs> dole sai da ilimin noma zaka iya yin zaka iya yin noma ga kiko a fannin ki na ilimi mm. in kina bayani eh, kamar kamar na sani na duba YouTube video din na duba su Facebook din na A ah, wai nace a fannin ki da kika yi eh. karatu na ilimin da kika yi to kin ga zan miki turanci kin gani in kina bayani amma ga shi noman kuma duk da wannan ilimin su Suleiman sun ce za su koya min. Suleiman oh, mm. Salisu Suleiman. Salisu Suleiman. Gaskiya ni ma ina da sha'awa wa. Gaskiya ko. Na, kusa ritaya. Masu saurare na kusa ritaya. Ina sanar da ku na kusa ritaya. Kin kin koya ne sosai a shirin noma? eh to wai sani za a mm. gani wallahi na kusa ritaya kin na ce wallahi kin rantsuwa to ina ina biye mean jakakki ce ina biye ta tare da ke to ma saurare ya kacin shirin namu kenan sai gobar haka da izinin Allah a madadin kowa da kowa musamman ma Jamila ka da Daniel Brown da Mr Cornelius Halima Jimroki sallama da ku sai gobe mu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.